ga irin rahotanni da muke samu da hmm. kuma bayanan da muke gani a hotuna da kuma wayanda muke da sanayya hmm. ta kudda kudda su hmm. suke sanar da mu abin da ke faruwa a filin dagan muna ganin da gaske ne sojojin najeriya ana samun kwalliya suna biyan kudin sabulinta domin idan ka lura za ga cewa hatta walwala na jama'a ta karu a nan jihar ah, borno da jihar yobe da jihar Adamawa. Hmm. So idan aka lura da wani abuwan za ga cewa to gaskiya fi sabilillahi wato abubuwan kamar yadda aka niyya ko aka zata ina ganin kwalliya tana dan biyan kuɗin sabulun ta daidai gwargwado. Eh, to amma abin da wasu suke kallo shine a lokacin da ake cewa suna cin nasarar da sauransu sai kuma kaji an ce bam ya tashi can bam ya tashi nan wasu suna ganin cewa anya ba wani burin burin bane kawai. a to ayin ana magana wato yaki da boko haram da irin wannan abin da ake kira insurgent hmm. ba a masa wato kwasan karam mahaukaciya hmm. ka gane hmm. ai ko a shi a yakin akwai wanda ya gallabi ƙasa fiye da wani a nau'i ɗin wato nau'o'i ne suke da yawa da in muka tuna za mu ga akwai ƙananan hukumomi da yawa wanda suke ƙarƙashin su wa'annan 'yan tada kayan baya 'yan boko haram akwai da ɗaura aure ma ba mm. zai yiwu maka a waɗansu wurare ba a cikin jihar borno ko jihar adama ko jihar ah, yobe mm. to yanzu duk an riga an samu wa'annan abubuwa da wato akwai walwalar jama'a sosai da sosai mm. ko ni nan da muke maka magana na ɗan yi tafiya na ɗan yi tattaki zuwa a gabas na arewacin Najeriya na wato kamar jihar Adamawa. To mun ga yadda walwala take. Za ka tafi nan babu wani tararrabin cewa akwai wani wanda zai ɗan. taho ya tare maka hanya kamar yadda ake zato da sauransu ina ganin mm. kwalliya tana biyan kuɗin sabulu yanzu abin da ya dace kawai shine inda sojoji suka kama mm. to ya zamanto cewa an kuma saka wani sansani na sojojin wanda za su hana su dawowa mm. domin kuskuren da ake gani a mu masu fashin baki din shine wata idan an kama wuraren akan bar su a sake babu yansu jami'an tsaro babu wani abu da zai nuna cewa an kama wannan wurin ana kokari kuma a ci gaba da kare lafiya da dukiyar mutanen da suke zaune a wa'in wurare. Lallan shugaba adali mai sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama.